ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم جزء كما نخشر نخبة الفكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم البدعة فنزل بدعة إما بمكفر أو بمفسك bid'a in ma ya zan bid'a mai kafirtawa ko bid'a mai fasikantarwa wala awwalu la yuqbal la yaqbalu sahibuha al-jumhur hmm? la yuqbal sahibuha al-jumhur fal awwal la yaqbalu sahibuha al-jumhur hmm. na farko jumhur ba sa karɓar ruwayar ma'abocinta hmm. mafi yawan malamai jumhur ba sa karɓar ruwayar ma'abocin bid'a wanda yake mukaffira wasani yuqbal na biyu mufassika ana karba man lam yakun da'iya ila bid'ati shine wanda bai kasance yana kiran mutane zuwa ga bid'an shi ba ila asahi da zancen da yake inganci illa in rawa ma yuqawi bid'atu sai dai in ya ruwaito abin da zai karfafa bid'ansa in a cikin ruwayansa sai ruwaito abin da yake daidai da bid'ansa kamar dan khawarij sai ya ruwaito hadisin da ke nuna kafirta mai saban Allah kamar kamar shi'a sai ya ruwaito hadisin da ke nuna ta Aliyu bin Abi a kan Abubakar da Umar to irin wannan hadisi da ya ruwaito wanda hadisin na nuna goyon baya ga mazhaban shi to ba za a karɓi wannan hadisi kai tsaye ba za a gane wannan hadisi ya kirkiro shi ne fa yuraddu ala al-muqtar sai a tunkuɗe hadisin ga zance wanda yake zaɓaɓɓe na'am wa bihi sarraha jani shekun nasa'i shi a zuzajani shekun nasa'i da shi ya bayyana juzajani hmm. ya bayyana da wannan fahimta cewa idan har ya yada bid'a bid'an nan tana taimaka wa bid'ansa bi ma'ana ya ruwaito hadisi hadisin na taimaka wa bid'ansa ba za a karɓi ruwayan ba na'am thumma su'il hajj sannan sai mummunan hajja na'am in kana laziman fashas ala ra'i a to mummunan hajja in ya lizince shi ya zama ɗabi'a shi ne mummunan hajja ya riga ya zama cikinsa kullum zai ruwaito hadisi sai ya yi ainihin kuskure yana da mummunan hadda in mummunan hadda ya lizince shi ana kiran hadisin sha'ad in muka ɗauki wani ra'ayi kenan wannan wani nau'i ne na istilahi duk mutumin da ya taso akan mummunan hadda ko mummunan hadda ta lizirce shi to in ya ruwaito hadisi ana kiran hadisin shaz shi ma wannan wani ra'ayi ne na shaz kamar inda muka san akwai inda shaz kuma ya zamanto amintacce ya ruwaito hadisin da ya saba mana amintattu ko amintacce ya ruwaito hadisin da ya saba ma wanda ya fi shi aminci shi ma wannan shaz ne to ga wani nau'i na shaz nan an gani mutumin da yake da mummunan hadda kuma ya taso akan haka abin ya lizirce shi to shi ma ana kiran ruwan shaz a wutsari an eh, wato ko kuma ya zama to mummunan hadda yana bijirowa ne mummunan hadda yana dan zuwa ne lokaci lokaci shi ne tsari ana kiran hadisin muktali in ya zama to mummunan hadda yana bijirowa ne ba wai mummunan haddan ya lizince shi bane ana kiran hadisin mukhtalif wa matatu bi as-sayyi'ul hib bil mu'tabar eh da aka bibi sayyi'ul hib aka bi shi da da mutumin da yake ba ba sayyi'ul hib ba an gane ku aka bi shi da mutumin da ake lura da shi mutumin da yake sayyi'ul hib sai aka bi shi aka samu mutaba'a goyen baya da mutumin da yake ba kamar shi yake ba wa kanal mastur haka nan mastur majhulul hal shi ma aka aka same shi majhulul hal ya samu shawahi ya samu mutaba'a mursal ya samu mutaba'a wal mudallal hadisin da aka yi tadlisi ya samu mutaba'a sara hadisu hasana sai hadisi ya zama hasan duk nan gaba daya mai mummunan hadda in ya samu ya samu wanda ya goyi bayan shi wanda ba mai mummunan haddan ba to zai daga hadisin daga da'ifi zuwa hasan da gairi ba wai hasan lizaki ba bal bil majmu eh hasan bil majmu wato ya zama hasan bil majmu ya tsoro ta hanyoyin da ya zo da yawa ya zama hasan kuma isnad sannan sai isnadi ma an yantahiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukuman ma ya kai zuwa ga annabi baro baro a ce haddasa ni wani an wani an wani an wani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kai zuwa ga annabi baro baro an hukuma ko kuma ga hukunci ga hukunci shine wato sahabi ya faɗi wata magana wanda maganar ba zai yiwu a ce daga wajen shi ya zo ba na'am min qawlihi daga maganar shi ko takarir ko takarir din shi ومن هذا قول أبي إلابة daga cikin wannan akwai maganar abi ilaba daga anas bin malik radiyallahu an au ila sahabi kazalik ko eh ko magana abi ilaba min sunna idza tazawwaja al-bikr ala sayyib aqama indaha sab'an hmm. kaga wannan abi yace yana daga cikin sunna ai baro bai ce qala rasulullahi ba hmm. amma yace min sunna to wannan min sunna da ya faɗa yana da hukuncin ƙala rasulullah duk sanda kaji sahabi ya ce mina sunna to abin yana da hukuncin ƙala rasulullah ana kiran shi marfu'an hukuman an gani aw na sahabi ko kuma ya kai zuwa ga sahabi shi ma kazalika huwa mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wane ne sahabi shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi mata alal islam kuma ya mutu akan musulunci ba ya mutu akan ridda ba walau ta khallala riddatun fil asahi ko da ridda ya shiga tsakiya ko da ridda ya shiga tsakiya ga zancen da ya inganta farko dai musulmi ne shi ya zo ya musulunta ya hadu da annabi ya hadu da annabi sai ya zo ya ridda da ya zo ya ridda daga baya sai ya dawo musulunci to ga zancen da ya fi inganci har yanzu sahabi ne akwai masu ganin cewa ba sahabi ba ne shi tun da dai ya ridda in kai shirka aikinka ya ɓaci la'in in ashrakta la ya na amalu in kai shirka aikinka ya ɓaci su da tun da aikin shi ya ɓaci yanzu mukamin shi na sahabi ya lalace in ya dawo musulunci sai dai ya zama tabi'i ba sahabi ba kama abin da ya tabbata akwai sahabin manzan Allah da ya musulunta gaban annabi yanzu ya zo daga baya sai ya ridda da ya ridda zamanin abubakar sai abubakar wato ana yaƙi abubakar ya kamo shi daga baya sai musulunta ya dawo musulunci kuma ya kyautata musuluncinsa kuma duk sahabbai gaba ɗaya suka lissafa cikin sahabbai babu wanda ya cire cikin sahabbai to da wannan aka gane idan mutum ya yi ridda sai ya dawo musulunci kafin ya mutu to wannan mukamin nashi na daɗin na yana na aiki da ya ɓace ba amma idan mutum ya yi ridda sai ya mutu a kan riddan da ya mutu akan shi ne mukamin shi ya gudu wannan mukamin na sahabi ba shi ne. in شر البيئونية بيئونية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على المؤلف رحمه الله ما هو الذي يأتي ألا يمد رحمة البيقوني معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه يراوي لم يسم حديث معنعن shine hadisi kamar an sa'idin an karam wato a rojo hadisi da an wani an wani an wani shine mu'an'an an sa'idin an karam an kaza an kaza muhammad shi kuma hadisi mubham malam musam rawi shine a cikin wanda a cikin shi akwai wani mai ruwaya wanda ba ambata ba sun hmm. ce hadisi mu faham. akwai wani mai ruwaya wanda ba ambata ba aka ce an rajulin an wani an wani an wani an rajulin to wannan an da shi ne shine mubham an karbo daga wani mutum ko aka ce an Haddasa ni siƙa. wani amintacce ya bani labari wane ne wannan amintaccen ba a san shi ba an gani to wannan amintacce da ce an siqatin din nan to muna so mu san kowa shi zai iya yiwa shi a wajen shi ne siƙa. amma a wajen sauran mutane ba ba bane ya gaya mana wane ne wannan mutumin don mu gane shi to wannan shine mu'an'an shine kamar an sa'idin an karam mubham ne wanda a cikin shi akwai mai ruwaya wanda ba an baci sunan shi ba al-mu'an'an ma'ahudin min kalimata an mu'an'an an ciro shi daga kalman an huwa ma'ukiyar shi bi sigatin eh, an fahuwa huwa mu'an'an shine abin da aka yi ta'addanci shi wato aka wato aka tsallakar da shi da sigan an an wani an wani an wani shine mu'an'an misal an yaqul misalin yace annafi an ibn umar radiyallahu An annafi an ibn umar radiyallahu An ana kiran wannan mu'an'an ومثل أن يقول حدثني فلان عن فلان مغالي حدثني فلان عن فلان عن فلان وقد المؤلف بالمثال لأجل التعريف شيما والذي ya taƙaita da misal ya kawo misali don ya yi ta'arifi me ko ya yi ta'arifi mu'an'anin sai kawo misali kawai mu'an'anin ka an sa'idin an karam hmm. yana ta'arifa bin misali ja'ihu domin ta'arifi da misali ya halatta nan ya yi ta'arifi ne bil misali أن المقصود بالتعريف هو إيداه المعرف إذ أن المقصود بالتعريف domin abin da ake nufi da tarif anan shine ida'ul mu'arraf shine bayyanar da abin ta'arifin ana so a bayyanar da abin ta'arifin daki daki Wani misal qad yughni an al shi misal yakan wadatar daga ta'arifi misali yakan wadatar daga ta'arifi wal misal allazi zakarahu al muallif huwa an sa'id an karam misali wanda mawallafi ya ambata ne an sa'id an karam na'am sai yaqulu sai ce أروي هذا الحديث عن سعيد عن كرم إنا رويته أنا حديث دقى سعيد دقى كرم هذا هو المعنعن وأنا شيري حديثي معنعن نعم هناك نوع آخر مثله أقول نوع إذا ما مثال شيء وهو معنن شو معنن معنن أنا حديث أن وانا قال حدثني كذا أن أن أن فلان قال حدثني أن فلان قال a daga kawo anna anna anna shine mu'annan huwa ma ruya bi lafzin anna anna shine wanda aka ruwaito da lafazin anna misal an yaqul haddathani fulan anna fulanan qala haddathani fulan anna fulanan qala a daga amfani da lafazin anna shine mu'annan hukumul mu'annan wa mu'annan to menene hikiman wato koyon sanin wannan fanni an gani hukuncin mu'annan da mu'annan wal ittisal shi ne hukuncin shi ga hadisi ya zo da an ko anna hadisi ne muttasil ba mu ba mun kadi bane shi illa min man urfa bil tadlis to kun gani sai dai wanda aka san shi mudallis ne shi in an san cewa mutum mudallisi ne sai ya ruwaito hadisi da da an ko anna inna la yukamu bi ittisali ba a hukunci da ittisalin sanad inna ba da an yusarriha bis sama sai bayan ya bayyana da sama sai ya bayyana farqul naji kun ji matsala in dai mutum mudallis ne shi an karance shi ba kazzab bane shi akwai kazzab daban mudallis daban duk wa'annan ciwo ne guda biyu kazzab wannan makaryaci ne baya jin nauyi ya ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma mudallis yana jin nauyi ya yi ƙarya sai da shi mudallis wato ba zai yi karya ba amma zai kifar da kai shi kifarwa yake yi an gani hadisi ya ji wani hadisi daga wani misali a ce ya ji daga sallau to sallau din nan shi a wajen shi ya gamsu da shi amma mafi yawan mutane suna kokawa akan sallau cewa ba za su iya karban hadisin sallau ba shi kuma yana ganin hadisin sallau ba matsala to in ya zo sai ya ruwaito hadisin an sallau iya ruwaito shi an sallau din to sahabban da tambaye shi in ya gada ma zai sai ambaci sunan shi ya gada ma zai ambaci wani sunan daga cikin launin tadlisi zai iya saka ya sunan shi ya faɗi sunan da bai shahara da shi ba ila ya shahara da ɗan sai da shi haddasa ni a ya shahara da sallau amma ba san shi da ba sai ce an ɗan ya ɓoye sunan in ya ruwaito in baka tambaye shi ba zai gaya maka waye shi ba kuma kai za ka ɗauka siƙa ne shi alhali wajen mafi yawan mutane ba siƙa ba ne an gane ko ya ruwaito shi da sunan shi amma ya kawo an amma ka ce to shin da kace an din nan ka ji daga wajen shi ne bai ji ba bai ji daga wajen shi ba wani ya gaya mai an faɗa wani ya gaya mai kuma wannan wanda ya gaya mai bai sanya ambace shi don ba za a amshi hadisin ba kuma gane ba wannan wanda ya ambaci wani an wani to wannan wanan mutumin kirki ne to sai ya asalin wanda ya gaya mai wanan ya ce to da ya ɓoye wannan wanda ya gaya mai wanan ya ce in kai shuru zai shuru za ka ɗauka cewa shi ya ji kai tsaye bai ji ba amma ka ce akar kalla. wannan wani da ka ce ya gaya ma shi ne a ba shi ya gaya ma ba wani ya gaya ma shi zai gaya ma daga baya amma ka tambaye ba zai gaya maka ba an gani ka irin wannan kaga nau'i ne na tadlisi mutum ya to in an gane cewa mutum mutallis ne shi ɗabi'an shi ne yana iya sakaya sunan mutum ya faɗi sunan da bai shahara ba ko kuma ya zamanto wato sunan ya shahara sai ya cire shi in ya cire shi sai ya ambaci na gaban shi na gaban shi mutumin kirki ne kuma ya yi zamani da na gaban shi ya yi zamani da su zai iya yi wa ya amsa daga gare shi amma ba wajen shi ya ji ba wani ya gaya mai wannan ya faɗa idan ya fito ya faɗi wannan mun zai faru ba za ka ba ka ba hadisin ba mutum da ba za ka ba ko sai ya sai ya gutsure shi sai ya faɗi na gaba to kun ga wannan shine aikin mai sadilisi kun gane wajen baya ƙarya amma yana kifarwa in baka tambaye shi ba haka zai farka in ka tambaye shi ya ma bayani to shi kuma idan ya ruwaito hadisi da an shi mutalli to ba za mu amsa ba in mun kama shi mun gane mutalli ne shi in ya ruwaito hadisi an wani ba za mu amsa ba ko ƙala wani, ko anna fulanan ƙala wannan lafazin an ƙala anna fulanan ƙala duk ba za mu amsa ba za mu ce hadisi za mu ce wa fil hadisi an anatu ibn ishaq a cikin hadisin akwai an ana na ibn ishaq me muke nufi ibn ishaq ya roto shi da an an an an kuma alhali shi ne menene mudallis ne shi wa fil hadith an anas ibn ishaq ibn ishaq mudallis ne gashi ya roto da an ba a ba ka hadisin ba sai wani ya ce ah al hadith yuqbal li annahu rawahu fi sunan tirmidhi وصرح بالسماء رواه بصيغة السماء حدثني sai shi a wata ruwaya kuma sai gashi ya ruwaito da haddasa ne yanzu wannan yanzu abin ya gushi tadlisi ya gushi tunda ya kawo shi da haddasa ne ko sami ita ya kul shi ke nan amma an babu tasiriji bai sama ba za a karɓa ba an gani musamman musamman nahtaju ila ma'rifati mudallisin to duk da haka ne muna so mu san suwaye mudallisin muna so mu san su na'am wadali ma fa guda aka yi akan tabaqatul mudallisin tabaka zuwa mataki mataki ne akwai tajlisi mai sauki akwai tajlisi mai tsanani duk an yi rubutu a kansu malaman hadisi ba su yi ƙasa a gwiwa ba ina fatan gani ذلك لكي تستطيع أن تعرف الحديث إذا جاء بلفظ عن eh da wannan da ka san hadisi in yazo da lafazin an ba duka hadisi da yazo da lafazin an bane ba a karba sai mutumin da aka san shi da me tadlisi in an san shi da tadlisi to in ya kawo hadisi da lafazin an ba za mu karba ba hatta yi sarri hadis sama sai mun gani a wata ruwaya ya ce haddasa ni ko sami kaza in bai faɗa ba to ba za mu karba hadisin ba in ya zo da lafazin an kuma ya zo daga mudallis فإنه لا يحكم له Lalle ba a masa hukunci da ittisal لأن المدلس قد bai da الذي bai وبين المذكور domin shi mudallis zai iya kayar da mai ruwaya wanda ke tsakanin shi da wanda aka ambata ne wanda na gaya muku zai cire wancan mai ruwaya da ke tsakanin shi da wanda aka ambata ya cire shi ne saboda ya san in ya ambace shi za ku amshi ruwayan shi ba na'am mai da ya zai iya mai rauni ne mai da ya nan hmm. mai rauni ne a cikin ruwayan sa ko mai rauni ne a cikin addinin sa sai kada shi har sanadin ya bayyana da siffa na sahihi sanadin ya bayyana da siffa na ingantacce in ya cire wannan sai ya zama normal وهذا irin wannan ba الاتصال تو إن وانا باما دوكا شاكا اتصال تلي ياين za mu ji tsoron tadlizin shi wa min wannan yana daga cikin kulawa kulawa sosai na ma'abuta ilimi masana sunna daga cikin ni'imar Allah ta'ala ga wannan al'umma din haisu abahama haizu innahum kanu yataharrazuna ashadda ta inda ya kasance suna takatsantsan mafi tsananin takatsantsan abinda ake jinginawa zuwa ga annabi suna takatsantsan matakar takatsantsan na abinda ake jinginawa a ce annabi ya ce bismillahir rahmanir rahim na uku at-tadarrus bihim fi hifz al-qur'an wa fahmi daga cikin hikiman saukar da qur'ani a hankali a hankali lokaci lokaci ba saukar da shi jumlatun wahida ba wato at-tadarrus bihim bin su a hankali a hankali wajen haddace al-qur'ani da kuma fahimta al-qur'ani in an saukar da wannan wannan sura din za a bi su a hankali a hankali su haddace a hankali a hankali su su fahimce shi zurufahum kanat la tumakkinuhum min zalik lalle zuruf din su ya kasance bai ba su daman hakan zaka zuruf din su abubuwan su yayi yawa ba zai ba su daman a sokar da qur'ani jumla wahida a ce su haddace shi su san fiqihun gaba ɗaya ba sai dai a saukar da wannan sura din a saukar da wannan aya din a hankali a hankali a hankali ina ka saukar da wannan aya din suka fahimci ma'anan ayan suka haddace shi sai a saukar da na gaba nazala jumlatan wahida da a ce ya sauka a gare su jumlatan wahida kanu fi makka mustada'afin hakika sun kasance a makka masu rauni ne su na'am mu'arrijina lil azab shadid kuma ababan bujirowa zuwa ga cutarwa mai tsanani masu rauni ne kuma an bujiro da su zuwa ga cutarwa mai tsanani daga makiyansu at-tasarru ila har ya zama to an matsa musu sun ƙaurace wa ƙasarsu ba hmm. an takura musu an matsa musu har sun ƙaurace wa ƙasarsu Sun kasance a بمناوعة sun shagaltu da yin adawa yin adawa da yahudawa da munafikai sun shagaltu da wannan wa muharabati quraish da kuma yakan quraishawa kaga awwa uku ba hmm. suna suna bugawa da yahudawa suna bugawa da munafiqun suna bugawa da quraishawa da waninta daga cikin larabawa allazina tasaddu liqitalihim allazina wa inda suka bujiro dan su yake su an gani a cikin wa'annan zuwa suka fi wahala munafiqai mutum ne yana tare da kai amma bai san ka amma kai baka san bai san ka ba yana tare da kai kullum kuna tare kila ma ka bashi wani mukami kila ma ka ɗauki shawarwarin ka kana gaya mai ashe kana shuka ne idan makwarwa ashe gonono ne rufe kofa da karawu an gani to irin wannan shi ko wanne wahala zai zama duk sirrin kana waje ah, yanzu kamar Najeriya ne da sojoji jami'an tsaro da sauran za a yi mitin za a kai hari waje kaza shi informa yana cikin su idan an gawa mitin din sai ya sauri ya je gaya mu wanda ake so a kai mai hari shi wanda za a kai mai hari zai shirya kuna zuwa sai dai a yi muku a muku ambushi, an gane to sha'anin munafiki ya fi kowa wahala kuna sallah tare da shi kuna azumi tare da shi kuna yin komai tare da shi amma fa bai sanka kuma ya zo ne yana so ya ga bayan ka an gane to babu wanda ya fi wahala da addini kamar shi ko ba ka rabuwa da shi in dai za ka yi da'awa da za ka rabu da irin wayannan mutanen ba sai dai ka yi takatsantsan bayan takatsantsan a cikin da'awanka an gani akwai mutumin da za a dasa ma shi ka zo ka yarda da shi yarda mai tsanani har ya zama duk wani sirri kana gaya mai ko makiyin kare an gane wannan ko yawwa na'am لذلك اختلف حكمة الله سبحانه ta'ala saboda haka hikiman Allah subhanahu ta'ala ya hukunta Qur'ani ya sauka a rarrabe hikiman Allah ya hukunta Qur'ani ya sauka a rarrabe har sai in wani abu ya sauka daga gare shi sai zama yana yiwuwa su haddace shi in abu ya sauka su haddace shi kuma su kyautata fahimtarsa su haddace shi su kyautata fahimtarsa ana fa'idantuwa daga wata aya daban ita ce ayan na Qur'an eh wata hikima daban wajen saukar da ƙur'ani kadan kadan kadan وهي المذكورة في قوله تعالى شيري وانا اكا امبتا عند الله كي تشيوا ذلك لنثبت به فؤادك من يهكا ريدا متبتا دزوتي ينكا اكام فهمتا قد سلك القرآن في تثبيت فعال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة القرآن يا شكا وجن تبتد زوجيا النبي يا شكا هنيوي دبن دبن تارة كان تثبيت فعاده بإنزال قصص الأنبياء ومن لوكتي تبتد زوجيا النبي yana kasancewa da saukar da kisoshin annabawa da manzanni gare shi an gane wannan wato idan kana karantarwa ko kana da'awa irin abubuwan da ke faruwa daga makiya na suka da batanci da ƙazafi kaga ka zauna kirkiri an mulmulo wani ƙarya an jingina maka to wannan mutum zai samu damuwa idan mutum ya samu damuwa to sai a kwanta mai hankali kamar manzan Allah yana samun damuwa sosai an ce wa manzan Allah mawaki ne shi an ce mahaukaci ne duk ƙoƙarin da yake don ya gane da mutane an ce mahaukaci an ce mai an ce duk abin da yake mafarki ne kawai yaye yaye mafarki an ce mai sihiri ne ba gaskiya bane sakon shi to duk abin yana damun shi sai Allah ya saukar da kinsan annabawa to ai irin abin da aka yi ma an yi ma wani annabi abin da ya fi wannan sai Allah ya ba shi kinsan annabi Yunus ko kinsan annabi Musa ko kinsan annabi kaza sai ga ai ga wani manzo ma manzon Allah ne Allah yana son shi amma ga irin jarabawan da ya fuskanta to wannan abin zai kwanta ma da hankali an gane saka saukar da irin wannan abu mataki mataki lokaci gwargwaron abin da yake faruwa yana kwanta wa mutum da hankali an gane sai Allah ya saukar mai kisoshin annabawa da manzanni a gare shi bayyana Allahu lahu fiha sunnatahu dan ya bayyana mai sunnansa wajen sanya kyakkyawan karshe ga masu tsoron Allah ne ka kwantar da hankalinka nasara na tare da kai wannan abin da yake faruwa ba zai dawwama ba Allah zai daura ka a kansu kamar yadda ya saura annabi wani a kansu hmm. bayan annabi wani ya sha wahala hmm. duk da abin da yake samun su na isar da da'awa abin da yake damun su na ainihin musibu hmm. jarabawa da manya-manyan al'amura na'am wa sunnatuhu fi ilakil mukazzibin da kuma sunnansa na halakar da masu ƙarya ma malahum min al-hulul ma malahum min al-hawl wal duk da abin da suke da shi na dabara da ƙarfi makaryatan suna da dabaru suna da ƙarfi amma duk da haka Allah ya halakar da su duk da abin da ke tare da su na mulki da iko amma Allah ya halakar da su waliyarda da tabbatan ala tabbatan domin ya ƙara tabbata akan tabbatan shi domin ya ƙara tabbata akan tabbatan shi na wa a ala almudi kuma ya ƙara tsaurin ido akan zarcewa ya ƙara juriya ya ƙara juriya kai akan zarcewa cikin hanyar shirya da mutane sace wannan abun kare karya ma gwiwa ka fasa yin da'awa wato wannan zai ƙara maka ƙarfin gwiwa ne wajen cigaba da da'awansu? da kuma su min amayatul dalal hmm. daga ainihin batan nan daga ainihin makantan nan bata duhu da su daga duhun bata hakika hmm. bayyana da wannan ya zo inda Allah ke cewa cikin suratu hud duka muna baka labarin muna baka ainihin labarurka manzanni abinda za mu tabbatar da zuciyanka da shi abinda ya sa muke baka labarin manzanni daga wannan manzo sai wannan don mu tabbatar da zuciyanka akan musulunci mu tabbatar da zuciyanka akan fahimtar alkur'anin da kyau wani lokaci kuma yana kasancewa da saukar da ayoyi ayoyin da ke motsar da shi akan tabbata da haƙuri wato idduhu bi ta'yid bi ta'yid nasr kuma ayan da ke karfafa shi an gane ko da ainihin taimako da nasara kama fi kauli ta'ala wazzir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kai hakuri da da hukuncin ubangijinka lallai kana kan kulawan mu kana nan kan idan mu kana nan kan kulawan mu da abin da ke faruwa muna gani to ka gani idan ka tabbatar da cewa duk abin da kafirai suke ma din nan Allah yana gani Allah shi ya gaya ma dufa ina gani a ce za ka samu kwanciyar hankali wannan abin ana cutar da ni amma fa Allah yana gani ke na fa Allah ba zai bari ba ku gani na maqawluhu ta'ala da inda Allah ke cewa wa ma sabaruka illa billah kai hakuri hakurin ka ba ba don kowa zaka yi dan Allah ba zaka yi Kada tahzan alayhi kada kai bakin ciki akan zage zagen su da cutarwan su da kazafin su da komai kada ka zamanto cikin kunci daga makircin da suke yi wannan makircin da suke ma kai ya dame ka ka zama cikin kunci in sun kullo makirci kawai ka yi dariya a irin wannan makirci an yi wa annabi musa irin wannan an yi wa annabi isa irin wannan an yi wa annabi kaza to ni ma dan an mun ni a waye shikenan sai ga ka ya kwanta nurul albab نعم نور الباب شوف من فوق نور الباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد أي الأمر عند البلاء يجمي لإتا أو إن نقرروا قولوا ما هذا يوم صالح شيء وانسوا wannan yini ne mai kyau wannan yini ne مبونا a gani akwai yini mai kyau akwai yini mummuna kullu zalika kadhibun wa zuwa eh in za ka yi karatu kada ka yi karatu rana kaza domin wannan rana rana ne na shu'umci rana ne mara kyau an gani ka sa karatu ran laraba ne karatu ran laraba shi ne karatu mai albarka kada ka yi ran alhamis kada ka yi ran kaza domin duk wannan gaba ɗaya ƙarya ne ji shi ɗan fodiyo kuma zur ne shi kuma bid'a ne bid'a ce haramun a ware a ce wai akwai wata rana mai kyau da rana mummuna ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma sunnan annabawa da manzanni aminci Allah tabbata a gare su ولم يفعل ذلك أحد من علماء الإسلام بعض ɗaya daga cikin malaman musulunci da ya aikata yana masu aikatawa jahilan musulunci ne hmm. malaman musulunci ba su aikata ba jahilan musulunci ne suke aikata haka eh na marga magabata na kwarai kaga shi wadan hudu yana kokari wajen ganin yayi koyi da salafus salih a gani to wannan shi kamata haka ya kamata mu karkatar da akalan addinin mu zuwa ga magabatan mu magabatan mu yaya suka yi addini dan mu koyi da su shi ma shi wadan hudu yana daga cikin mutanen da ke kokarin koyi da salafus salih idan ya bayyana gare shi kuma wannan yana daga cikin irin wato fahimtar irin su manyan malamai irin su imamu malik da irin su imamu shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal da kuma masu bin su masu bin su daga cikin magabata da wanda suka biyo bayan magabata inda ma haza lalle wannan kirkiran ƙarya ne an kiranto shi daga littattafan yahudawa da nasara ba addinin musulunci ba ne ƙarya ne an ciro shi daga littattafan yahudawa da nasara in ka zo za ka yi karatu wajen malamin zauri sai malamin ya ce ma yau ya shiri suka ce yau laraba sai ce alhamdulillah yau shi ne daidai lokacin fara karatu in ka ce alhamis ya ce ina ai alhamis ba lokacin fara karatu ba ne ka daga shi sai laraba mai zuwa wai domin annabi ya ce duk abin da aka fara shi yau mil arbi'a illa wa kartamma duk abin da aka fara shi don laraba za ga ya cika to ina aka samu wannan wani hadisi ne wannan an gano wannan in yi mutu kafin laraban shi kenan za a ba shi lada na niyya ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الذين بدلوا وغيروا wannan kirkirar ƙarya ne an ciro shi daga littattafan yahud da nasara wanda suka canza addini suka musanya shi suka yi watsi da hanyoyin annabawansu bayan bayansu suka yi watsi da hanyoyin annabawansu bayan bayansu suka fi san ransu sun batar da mutane masu yawa kuma sun bace daga hanya mai kake sun bakar da mutane masu yawa kuma sun bace daga hanya mai kake hada huwa al alladhi la shakka fi wannan shine gaskiya wanda babu shakka a cikin sa wala yajuzu li ahadin an yaqtadiya bi yahud wa nasara baya kamata ga wani mutum yayi koyi ga yahuda da nasara yannan kafirun ijma'a domin su kafirai ne ga duwan malamai shi ma wanda ya shakka ga kafircin yahud da nasara shi ba kafiri ne akwai masu cewa kada a rinka kiransu kafirai a ce musu abokan zama ai suna da addini to dama duk mutumin da ke da addini wanda ba musulunci ba musulmi ne shi suna da addini amma ba na musulunci ba to dama addini guda biyu ne in ma addinin musulunci ko addinin kafirci kuma za ba azar haƙƙi illa dalal babu wani abu bayan gaskiya sai bata in ma ka zama to kafiri ko ka zama to musulmi in dai kai ba musulmi bane sunan ka kafiri na eh ba su a ce musu kafirai ba su a kira su arna ne ma'anan arni ma'anan arne dama wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi shine arni an gani shi kuma ba ma guje shine wanda ba shi da addini asalin ba ma guje wanda ba shi da addini sai dai kila gunki yake bauta ma ko abin da ya kama da wani shine ba ma guje na alaikum salam kashin wannan akwai wanda sadaka ce ba zai ko wani ake alkhairi ba zai sai ranar alamis ko laraba ko juma'a shi ma ya shi cewa ba zai yi sadaka ba ko ake alkhairi sai ranar alamis ko laraba ko juma'a to me madogarin sa madogarin sa kaga ya tamfa kenan inda ya kamfani su kaga akwai matsala tare da shi ko wani boka ya sa shi ya aiki kwarai da gaske Allah shi kiyaye ita eh, abin da ya sa wa suna bid'a ne tabbas misali watan ko lokacin misali kuma wata ramadan misali yana da alfarma sai mutum ya ce a ba zai ba sai watan ya kama sannan dole a kai watan da wasu na cikin watan domin ƙara samun lada mai gwaɗi in dai yana so da zai ƙara samun lada dama an ce cikin ramadan kuma yana so ya kyauta ne a lalatul ya yi yana so ya kyauta daidai lokacin da ake cinta ta lalatul qadar ai shari'a ne ya faɗi wannan ba shari'a bane ya faɗi falalansa babu laifi ajiyar cikin wani an ce manzala ya fi kyauta a ramadan eh manzala ya fi kyauta ga ramadan eh, sai a ramadan ɗin sai bari sai ramadan akwai masu ɗaga zakar sai ramadan kaga wannan kuma laifi ne Zaka nan da shekaru nan da wata uku a wata sai su daga shan wajen wata uku dan yi daidai da ramadan ba kuskure ne wani. idan lokacin da ake samun kuɗi ne ba shi wancan bayan kuɗin ya ɗan yi samun kuɗin ya ɗan yi kasa amma a ramadan ɗin an fi samun kuɗin a lokacin sai ɗaga zuwa ramadan kuma ya ɗan daga ne saboda ya zama kuɗin san lokacin an ɗan samun ciniki yadda ya kamata ya tare to an fi samun ciniki ai ba za kuma yi zakka lokacin ba ai kyau ba lokacin da aka fi samun ciniki ba lokacin ne kamata ka yi zakka ba don ba za ka iya ka yi lissafi ba yi na an fi mu kuɗi za ka iya ka yi lissafin zakka ba zai yiwu ba alaikum salam eh ya lizarci mummunan hadda shi ne shan idan abin na bujirowa lokaci-lokaci wannan kawai za a ce yana da mummunan hadda ba za a kira shan ba wa alaikum salam na fila? ramuwa na ramuwa da sauransu ya tashi da safe kawai sai ya niyyar cewa zai yi azumi da sauransu akwai akwai hadisin nan da wasu ke dogara da shi na ashura da gari ya waye ba ga wata ba sai daga baya ga wata annabi ya to duk wanda ya niyyar azumi yi yau ya ranar ashura ne inda da wannan hadisin mutum bai gani ba wato ya farka ya makara amma da safe bai ci komai ba akwai masu ganin zai iya ɗaukar azumi zai iya insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk